hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1438 daidai da 17 ga watan Novemba shekarar miladiya ta 2016 wannan shine majalisi na 15 daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun littafin Muktasar al'ulu lil'aliyyar ghaffar wanda Malam Muhammad Nasiruddin Albani ya rairaye shi daga asalin littafin al'ulu na al'imamu shamsuddin zahabi Allah ya gafarta musu gaba littafin al'ulu da shi da muktasar ɗinsa suna karantar da mu ne aƙidan musulmi aƙidan ƙur'ani aƙidan annabi da sahabbai dangane da tabbatar da cewa Allah maɗaukakin sarki ya ɗaukaka akan dukkan halittu gaba ɗaya muna tattauna waɗannan bayanai ne daga ainihin hasken ayoyi na alƙur'ani mai girma da hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wa ala’ari wa sallama ingantattu sa'annan kuma za mu zo mu ji a nan gaba fassarori daga malaman musulunci tun daga kan tabi'ai da ainihin na bayan su har zuwa ƙarni na bakwai na farkon musulunci insha Allah a takaice za mu tashi a inda malam ya ce a lamba ta ainihin gaba ta 64 da ya ce Hadifu, anasin ƙala. hadisin Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda Anas ya ce, qala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wa jinazatu sa'adin mawdu'a manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya faɗi wannan zance da za a ji a daidai lokacin da an ajiye gawar sa'adu dan mu'af kar a manta ana tattaunawa akan labarin wannan bawan Allah ɗaya daga cikin ainihin wato as-sabiqun al-awwalun cikin ansarawa ɗaya daga cikin 'yan kabila aus ɗaya daga cikin nukaba a cikin albai'a ta akaba duka guda biyu Ga baki ɗaya ya rayu ne shekara 36 a duniya kamar da zuwa tarihinsa shekara shidan ƙarken rayuwarsa ne kuma ya musulunci ba amma Allah ya ba shi ɗaukaka da falala an ji mushi rauni ne a yakin ainihin khandak yakin ahazab wanda aka yi shekara ta ainihin shida ɗin kenan ko ta bakwai a wannan lokacin ne ciwon da aka ji masa ya yi jinya ta wajen wata guda ko fiye da haka har Allah ya ɗauki rayuwarsa ya rasu mahaifiyar shi ma sahabiya ce sunanta kabsha bin turafi'in kabsha bin turafi'in ita ma sahabiya ce ta musulunta Allah ya ƙara mata yadda Allah ya nuna karama game da wannan bawan Allah kama hadithin da muka ji wanda wannan wata riwaya ce daga cikin rayuwar hadisin cewa al'arshin Allah ya girgiza saboda rasuwarsa ya zo a cikin ainihin tarihin rasuwar tasa cewa bayan an tona kabarin haka aka ji kabarin yana ƙanshi yadda kasan ɗakin amarya abubuwa da dama na falala sun tabbata ga wannan bawan Allah Allah ya kara masa yadda a takeice malam ya ce daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda Anas ya ce lokacin da aka ajiye jana'izar jana'izar bawan Allah sadu dan Mu'adh dan Nu'man al'ausi ausi al-Ausi al-Ansari sai manzon Allah ya ce ihtazzalaha arshur rahman al'arshin Allah ya yi girgiza saboda wannan mutuwa haza sahihu malam zahabi ce wannan hadisi ne ingantacce sai malam albani ya ce akhrajahu muslimun wa ghayruhu al musulmin muslim ya fitar da wannan hadisi shi da waninsa ka karanta takhrijus sunna ta ainihin ibnu abi asimin kenan a lamba ta 561 sai malam yace hadithu abi sa'idin annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala har ila yau riwaya abu sa'idin al-khudri daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah yace ihtazza al-arshu li mauti sa'ad ibn mu'adh al'arshin Allah ya girgiza saboda mutuwar sa'ad dan mu'adh malan zahabi yace haza hadithun sahihun wannan hadisi ne ingantacce Malam albani yace akhrajahu ahmadu wabnu sa'ad. al'imamu ahmad a cikin musnar kenan da al'imamu muhammad ibn sa'adin a cikin ainihin littafin shi kenan tabakatu ibn sa'adin dukkanin sun fitar da wannan hadithi sannan malam ya ce a karanta tafarji suna lamba ta 564 da kuma lamba zuwa lamba ta 567 hadithu asid ibn قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول har ila yau ga riwaya ainihin ga riwaya asir dan hudayr yace ya ji manzon Allah yana cewa laqad ihtazza al-arshu li wafati sa'd al-arshi ya girgiza saboda mutuwar sa'adu dan mu'adh wannan ma riwaya malam yace isnaduhu hasan isnadin wannan riwaya kyakkyawa ne yace abin da ya faɗa kenan za mu zo mu ji ainihin ƙarin bayani akan wannan gaba ta ainihin wato ta'aliki mai lamba na 52 insha Allah sai malam yace hadithu rumaitha sai kuma hadisin rumaitha ita ce uwar Anas kenan ana ana rubutawa haka rumaitha da sa'ul kuma ana rubutawa rumaisa da sadun duk ana rubutawa a cikin ainihin larabci sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul wannan baiwa Allah tace naji manzon Allah yana cewa walau sha'u an khatima min ƙurbi la sai ta tsaya yi wani sharhi ta ce ina kusa da manzan Allah kusanci sosai yana faɗin wannan magana da na so in sa lebe na in sumbanci zoben da ke hannun shi walau asha'u an uqabbila al min ƙurbi saboda kusancin da nake da shi la fa'altu da na aikata haka wannan dattijowa tana da fuska a gun Zala su ɗari salama. manzala yana girmamata mata yana zuwa har ɗakin ta ce baiwa Allah ya je ya bacci rana jama. manzala ba shi da girman kai tsohuwa ce talaka abin nan wato armila wadda ba ta da miji ba ta da ba wanda ke ya damu da ita manzala ba baya wulakanta kowa sai ya je gidanta ta mushi kwadan zogale ko dinkin ya ci ya yi godiya kuma ya kwanta a tsamman gado irin na tsofi da kasani ba wani shimfiɗi babu wani gayu babu wani feshin turare manzo Allah babu ruwan shi bai dauki duniya bakin kwai ba sai ya kwanta har ya bacci rana har wata rana yana cikin bacci sai ji ana taba shi da susu ashe wannan tsohuwa ce ta ga manzo Allah yana zufa sai ta samu ainihin susu tana tana tana ainihin dangwale zufa tana matsewa a cikin wani mazubi tana dangwalewa tana matsewa ta tara wannan zuba. za Allah ya tashi ya ce mai haka ta ce ya Maza Allah za mu aje ne saboda mu ci albarka duk lokaci idan wani jikanta yana rashin lafiya ciwon ido ciwon kafa haƙarƙari zazzabi sai a ɗebo sai a shafa mutum a gushi ko a shafa mashi da laina ciwon yake sai kawai ya warke nan take saboda albarkan Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama to Maza Allah yakan je gidanta kaga shi ta samu dama ta kusanci da shi babu mamaki dan ta ce ga ta kusa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce da zan so ma in sa bakina in sumbanci zoban da ke hannun shi ko kuma khatam wato abin nan din da ke eh, tambarin annabta da ke jikin kafadarsa ga na aikata haka wa huwa yaqulu sai naji manzo Allah yana cewa itazza arshur rahman Ta ce naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa al'arshin Allah ya girgiza yuridu bi zalika sa'ad ibn mu'adh yana nufin saboda mutuwar sa'ad dan mu'adh wannan riwaya ainihin al-imam ibn manda kenan a cikin kitabut tauhid hadha isnadun salih malai yace wannan isnadi ne mai nagarta sahahu ibn manda ibn manda ya sahaha shi shi ma za mu ji ƙarin bayani a lambar ta'aliki ta 53 insha Allah zai hada mana da lambar waccan ta'aliki na 52 da 53 zai wasu maganganu da suka shafi ainihin ilimi na masalar hadith da takhriji وفي الباب عن سعد بن أبي وقاس وابن عمر وخزيفة وأبي هريرة وأسماء بنت يزيد ومعيقين يتي وفي الباب game da wannan labari na cewa al'arshi ya girgiza saboda mutuwar sahabi bawan Allah sa'adu ɗan mu'adhin akwai riwayoyi daga sahabbai masu zuwa babban sahabi sa'adu ɗan abi waqqas babban kwamanda Allah ya ƙara masa yadda da babban malami cikin sahabbai ibnu umara da babban confidential secretary huzaifatu dan yaman da babban mahaddaci daga cikin wato huffazu na sahabbai shine malam abu huraira kenan da kuma sahabiya asma'u bintu yazidin da kuma mu'aiqib duka waɗannan suna da riwaya akan wannan mas'ala sai malam zahabi ya ce fa hadha mutawatir wannan labari na cewa al'arshi ya girgiza da mutuwar sa'adu labari ne mutawatir labari ne da ya baza gari a zamanin sabai kowa ya ji a zamanin tabi'ai kowa ya ji kowa ya karas haka zamanin atba'u tabi'ina haka duk zamuna masu ainihin alfarma da falala yanzu ne da jahilci ya yawa mutane ba sa ilimi sai a ji abin samu yanzu galibi wannan da yake faɗa yawan mutane ba su taɓa ji ba ba su taɓa jin wannan labarin ba za a yi ta mamaki kuma a ah, ashe an taɓa yin kaza kware kuwa an taɓa yi to ga talikai din da yake cewa kaza kala taliki na 52 da 53 can da ya yace kenan haza isnaduhu hasanun da nan da ya ce sahahu ibn manda sai albani malam nasiruddin ce. kaza kala haka zahabi yace wa fihi nazaru amma akwai tababa game da sakin magana kai tsaye haka ba wai akan ingancin riwayar ba bayyantuhu fi takhrijis sunna ni malam albani nasiruddin na yi wannan bayani dalla-dalla a littafin takhrijus sunna ta ibn abi asimin a lamba ta 577 wa fi tauhid ibn manda babun khasun fi hadha hadithi jama'a fihi Ya yace a littafin kitabun tauhid na al-imam ibn manda ya tattara a wani babi na musamman ya tattara ga baki ɗaya hanyoyin hadisi ka karanta shi a cikin takarda rubutun hannu takarda ta 137 fuska ta ɗaya da kuma takarda ta 138 fuska ta ɗaya hadithu abi hurairata عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم القيامة نزل الرب إلى العباد malam ya ce hadithin abu huraira allah ya kara masa yadda daga manzan allah sallallahu alaihi wa alaihi wa sallama ya ce idha idan kiyama ta tsaya irin wanda ta ce makana tamma ma'ananta iza ja'a au iza hadara au iza uqimat yawmul qiyama ba ta bukatan ismi da habari wannan da ke bayan ta yawmul qiyama shine fa'idata ana ce mata kana tamma ba kana naqisa bace iza kana yawmul qiyama idan kiyama ta tsaya nazalar rabbu ila al-ibadi sai Allah ya sauko inda bayi suke ya sauko zuwa ga bayi rawaku muslim shahid shine kasancewar shi a sama shi yasa har aka yi bada labarin sakowa wa hadith nuzul al-bari mutawatira malan zahabi ce har ila yau hadisan da ke bada labarin cewa Allah ubangiji madaukaki mahalci shine albari wanda ya halittar farko tun hadisai ne da suka zo ta ko ta ko ina kad sukturukaha wa takallamtu alaiha na kawo hanyoyinsu na yi magana a kansu a wani juz'i daban ta fi ne daban wanda ba a ma same shi ba zuwa yanzu bima as'alu anhu yawmal qiyama wannan aikin da ina roƙon Allah ya karɓa ranar kiyama ya ni ladan shi Allah ya shi ladan shi falaku wata illa billahi al-ali al-azim mala yace babu karfi babu dabara sai ga Allah maɗauki mai girma wannan lamba ta hamsin da hudu sai malam albani yake cewa ƙultu azuhu li muslimin wahamun danganta wannan hadithi zuwa ga al'imamu muslim haka itilakan ban kaurace akwai tangarda a ciki fa'ina lam yi kharrijhu bi hadhal lafzi don muslim bai fitar da hadithin da wannan lafazin ba wa inna ma akhraja bi sanadin ladhi dhakarahu al mu'allif fil asli lafzan akhar al-imam muslim ya fitar da wani lafazi ne daban da wannan isnadin da shi malam zahabi ya kawo anan wanda malam albani ya share isnadin a cikin juz'i na shida shafi na arba'in da bakwai na littafin muslim da sharhin nawawi kenan wa amma hadha wannan lafazin kuwa da aka faɗa anan fa inna ma akhrajahu tirmidhi wanda ya fitar da shi a haka shine al-imamu abu isa at-tirmidhi a cikin mujallar na biyu shafi na 61 wa ibn khuzaima da limam ibn khuzaima a cikin takarda ta 250 fuska ta biyu wal hakimu da limam al hakimu saburi abu abdullah a cikin mujalladi na daya shafi na 418 min tariqin akhara an abi hurairata ta wata hanya daban can ba irin hanyar muslim ba daga sahabi abu huraira wa sahahu dukkanin waɗannan malamai tirmidhi da ibnu khuzaima da hakim gabaki ɗin sun inganta wannan riwaya ina fata mun gane wannan jama'a malam ya ci gaba da cewa hadith ibn mas'ud annan nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama qala yace sai kuma hadisin sahabi babban sahabi cikin malaman sahabbai malam abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa yadda yace manzan Allah sallallahu alaihi wa ala wa sallama ya ce yajma'u Allahu al-awwalina wal akhirina Allah zai tara mutanen farko da mutanen ƙarshe yau min ma'alu dan alkawarin wannan rana sananniya ranar alkiyama arba'ina sana za a taru mutanen farko da na ƙarke halittun farkon duniya da na ƙarke sai an tsaya shekara arba'in irin shekarun lahira wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ya udu mata udu to kaga kenan sai ka lissafa shekara arba'in sau dubu kenan a irin na duniya sai an yi wannan tsayuwa cikin tashin hankali shakhisatan absaru idanuwan mutane a kakkafe shine shahis an ƙura ido ana an yi zuru-zuru ana kallo ila sama'i ana kallon sama yantaziruna fasdal qada dukkanin halittu suna jiran a zo a bambance tsakanin mutanen wuta da na aljanna Allah ka samu a cikin na aljanna ya Allah ka tsare mu daga wuta wa yanzilullahu ana nan ana jira bayan shekara 40 din lahira kenan sai Allah ya sako fi dulalin minal ghamami a cikin inuwa ta girgije minal arshi ilal kursi sai Allah ya sako daga al'arshin sa mai daraja zuwa kursiyun Allah mai daraja thumma yunadi munadin sannan Allah ya sa wani mai shela wani san kira yayi shela ya ce ayyuhan nas ya ku taron mutane alam tardau min rabbikum alladhi khalaqakum wa razaqakum wa amarakum an ta'buduhu wa la tushriku bihi shay'a an yuwalliya kulla nasin ma kana yatawalla wa ya'budu fi dunya ya ku mutane ashe ba ku yadda cewa Allah ubangijin da ya halicce ku Allah ubangijin da ya ba ku arziki Allah ubangijin da ya umarni cewa ku bauta masa shi kadai kada ku yi shirka kar ku shirka da komai ba ku yadda wannan allah a yau din nan ya haɗa kowaɗanne mutane a cikin kuɗin nan da abin da suke bautawa a duniya ba waya abu dufi duniya abin da suka jibinta suke bautawa a duniya A ta zalika adlan min rabbikum ya ku jama'a wannan ba shi ne adalci ba Ƙalubala. bala duk mutane su ce gaskiya ne wannan adalci ne wanda di ya bauta wani abu daban a duniya yau a haɗa shi da wannan abu fayan talikuna shi ke sai a fara kowa ya kama jam'iyyar kafircin da dukkanin kafirai da suka yi shirka suka bauta wasu gumaka ko wasu waliyai ko wasu annabawa ko wasu hujjubai sai su kama hanyar bin waɗannan shuraka uhum ɗin fayata mathalu lahum ashbahu ma kanu ya abuduna kowa a cikinsu sai kwatankwacin abin da ya kasance yana bautawa a duniya sai abin ya bayyana wana sai Allah ya suranta musu sura irin gunkin da suke bautawa a duniya ko irin shehin da suke bautawa a duniya shikenan sai su bi shi fa minhum man yantaliqu ila shamsi wanda ya bautawa rana sai ya kama hanya zuwa ga rana wa minhum man yantaliqu ila al-qamari wanda ya bauta wa wata sai ya kama hanya zuwa ga wata wa ilal authani waɗanda suka bauta wa sassaƙaƙun gumaku sai su kama hanya zuwa ga gumakan da suka sassaƙa wa ya tamathalu liman kana ya abudu isa shaitanu isa waɗanda suka kasance su kuma kirista kenan suna bauta wa annabi isa to annabi isa ba zai samu kanshi a cikin wannan rudanin ba bawan allah ne annabin allah duk da za a mai tambaya don tsaida hujja a kansu a an ta ƙulta linnasi ta wa ummiya ilahaini min dunillah za a yi mishi wannan tambaya ko to amma da haka Allah ba zai wulakanta annabin shi ya shigar da shi cikin wannan tawaga ta kafirai ba to akwai kuruwa shi ake nufi da shedani anan abinda ba shi ke ce kuruwa jama'a a cikin hadisi ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu wani ɗan adam sai ya zama Allah yana da wani tsari na ya ba shaidan dama shaidan kuma ya nada wani shaidani wakili akan kowane mutum daya wanda zai dinga kokarin halakar da mutumin nan a madadin babban shaidan iblis sabai suka ce har kai ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya ce har ni dan ya ce kowane dan adam ya ce har ni sai dai ni Allah ya taimake ni akan nawa a wata riwayan fa aslimu sai na kubuta daga bala'i wata ruwaya kuma fa aslama sai shi shaidanin ya musulunta fala ya amurni illa bi khair wannan fasara ta biyu malamai sun fi ganin dacewa ta tafi nuna falala dan a ce ga wani takadari kusa da kai ya zama ya kyale ka baya cutar da kai falala ce amma falala ta fi da aka ce ka iya jawo shi cikin addini ko mun gani karuwa ne akan ya zama baya banatar da kai ya shigo addini yanzu ka samu ladan shi kuma ba kai kadai ne wanda bai cutar ba yanzu bai cutar da kowa ba sannan kuma duk addinin da ya ka samu falala zaka malamai sun fi karɓar wannan fassarar ta biyu duk da ita ce kuma ta shahara ba a wajen li'irabin wajen fa aslama kuma zaka iya ɗaukan cewa jumla da ke baya tana fassara ma'anan fa aslama fala ya ni illa bi khair sakamakon ya shiga musulunci ko ne zama baya ce manzan Allah ya komai sai alkhairi amma in ya zama misali ba musulunci yake ba amma ne ba ruwan shi da manzan Allah a fasara fa aslimu kenan na tsaye daga barin shi kaga ba zai da wani alheri ba idan kana ustazi a layin kai ne alarama akwai yan tauri masu kwace da an yi dare to amma kai suna jin nauyin ka ko ka yi dare ba za su raka ka ba ne don suna jiran su samu nasu a wajen amma su ya malam ka wuce ko kaga fa aslamta kenan ka kubuta amma in ya zama yanzu sun tawo sun ce malam mu a biya mana qur'ani to yanzu fa aslamu kenan su su dawo su bi karatunka suna ɗauka hadda duk su aske wannan askin su baggen musu su watsa da duk wani iskanci ko ya fi falala akan a ce ba sa cutar da kai ne kawai so ƙarƙashin wannan hadithin jama'a shi ne malamai suka fitar da maganganu da yawa daga ciki ne abin da bawa shi ke ce kurwa ghost wannan shaidani idan kai mutum ka mutu akwai yiwuwar ya mutu tare da kai sanda ka mutu akwai yiwuwar kuma ya zama bai mutu ba tare da kai zai iya wanzuwa a rayuwa bayan ka to idan ya wanzu a rayuwa bayan ka ne kurwa dama yakan yi shigar kamanninka yakan amsa sunanka shine ke zuwa idan kana bacci ya je ya tsokano maka wani tsokananniya a cikin aljanu yan uwanshi suna ojiyojiyan a bugai ko wani abu sai kaga kana mugun mafarki to shine ya dawo a guje zai fada jikinka in baka adda sai ka tashi cikin firgita wani daga nan ma sai jikin kai shanye ko ka samu wata matsala baka adda baka alulan baka kwanta baka zikiri baka tasbihi ko zuwa kake ka tawo kana kana wani ma da waka ne fada zai fada kan gadan ma yana yana tafe yana waka sai ka ce Babu Mali. zai fada kan ko mun gano da ke jama'a wani kuma da earpiece yana sauraron music har bacci ya dauke shi da muryar dan dole bala'i ya auka maka dole ga zuciyarka ta ki kashi to daga cikin akwai wannan shedanin yana zuwa ya tsokano wata tsokananniya sai ka ganta a mafarki ko kuma idan ka mutu shi bai mutu ba zai iya fitowa yana amsa sunanka a wurare ya je inda kake bin bashi ya je neman bashi inda kake zama ko inda kake wata harka sai ya je sai a gan shi ko kuma musamman yakan zo gun matar mamaci ya ce mata shi ne mijinta wata maha bayan ta yi aure bayan ta fita ta kaba sai ta ce tana ganin mijinta a surashi shi yana zuwa mata ba mijinta ba ne shaidanin Aljaniya. na fata mun gano wannan wannan abuwa ne jama'a mujarrabai sanannu an gansu ba ɗaya ba biyu ba ba sa bukata hadisi kusan wani da ko su zindikai a nan garin akwai su waɗanda za su ce wai a ina ne hadisi ya ce wai ana magana aljani babu wannan hadisi kaulan wahidin babu inda hadisi ya ce a yi magana aljani a cikin wani babu kamar yadda babu inda hadisi ya ce idan ka ji ciwon kai ka sha fanado babu kuma inda hadisi ya ce kafin likita baka fanado sai ya maka tambayoyi babu kuma gano wannan da kyau za ka yi gawa likita ya fara tambaya ka ce a ina hadisi ya ce sai mun tambaya babu hadisi yawwa don abu ne a cikin mu'amalat ba abu ne a cikin shari'iyyat da ibadat ba wannan jama'a wallahi tallahi mu'tazilanci ne aqidan maguzawa ce ba aqidan musulunci bane masu wannan aqida suna cewa su ba mu'tazila bane za su iya faɗa haka saboda jahilai ne ba da ilimi suke ba of course zai yiwu ka zo ka zinduma mutun zaki sai ya tashi ka ce ni ba zagi nake ba jama'a an sanar ina zagi ba san kana zagi ba amma wannan da kai mai sunan shi zagi sunan shi zagi za ka iya ɗaukar mutane ka yi ribas ka kada wani sai ka ce ai kai ba zuwa kake ba tafiya kake da gaba bayan ana ganin kana ribas za a yi da wannan haukan to da haka dan ka ce kai ba mutazila bane amma aqidar ka irin tace to kai mutazili ne dan ka ce kai ba bajahami bane amma aqidar ka jahamanci ne kai ba jahami dan ka ce kai ba dan izala bane amma aqidar ka ta izala ne ka dan izala ne kamar yadda misali yanzu mu dinnan wani ya ce shi babullaci ne wani ya ce bai rabe ne wani ya ce ba nufe ne amma duk mana magada wasu kuma mu yi wancan yaran ba mu hausawa ne mu hausawa ne ko mun ji ko mun so ko hausawa sun karɓe mu ko ba su karɓe mu hausawa ne ko ba ka wani jama'a yes a jihar kaduna nan misali yanzu akwai fulani akwai eh, hausawa akwai gwari akwai nufawa akwai yarbawa kowa da aka haife shi a zariya ko kaduna ko ka ko cikin ko kwai ko makarfi ɗan jihar kaduna ne ko a bashi takarda ko ba a bashi ba ɗan jihar kaduna ne ko da an yi ƙabilanci an ce ai kai ɗan baƙi ne ubanka zuwa nan ya makaru ba na aka haife shi ba mun hana ka takarda ko to wala ɗan makarfi ne shi ko an ki don haka ƙa'idar najeriya ta ce to haka in mutum ya ce bai yadda aljani na shiga jikin mutum ba bai yadda ana magana da aljani a jikin mutum ba wannan aqidar mutazanci ne ko ya yadda ko bai yadda ba aqidar shi kenan sannan kuma wannan abin jama'a malaman musulunci su Imam Ahmad ibn Hanbal su Ibn Taimiyya, a wannan zamanin namu su ainihin bin su Uthaymin su Albani wa ainihin rijalu ba da haƙulai su waye kuma za a addinin da muke bayan waɗannan jama'a a wahabiyancin nan a tafarkin sunna a tafarkin salafiya a tafarkin izala su waye ko malamai in ba irin waɗannan ba duk waɗannan mutanen sun yadda ana yin wannan abu wasu su ma sun yi mu marasa shi a aikace ya faru da su sai a samu wani bakauye wani wanda bai kai zunubin ma malamai ba a cikin zunubai wai ya ce wai shi bai yadda ba sai an kawo mai hadisi babu hadisin da za a kawo maka bamu da shi amma dai ka je ka saboda haukar da kake ina fata mun gano da kyau jama'a ashahid shine wannan hadisin yana nuna yiwuwar a samu wani ya shiga kamar ka kuma har ila yau jama'a wai abin da ake karatawa shin ana nufin murya muryar da za a ji ta mutum dole sai in daga bakin shi ne ba iya jin muryar mutum ko muryar wani halitta ta wani waje daban wannan shine abin da ake karatawa wannan girman kai ne ga science domin yanzu wannan maganar da muke za a ji ta daga baya ba daga bakinmu ba za a ji ta a cikin kafafen yada barai na zamani sai a ce to ba murya ta bace kenan ƙarya ne tun da dai ba daga fatan baki na bane ko kun gane jama'a mutum na magana a cikin TV ba wanda ya ƙaryata mutum na magana a cikin radio in fact mutane suna magana a cikin abubuwa iri daban-daban na kayan bayanai na zamani yanzu a zamanance akwai na'ura da take ma retrieving da take retrieving don duk magana da kai tana shiga cikin iska ne tana hangin a cikin iska akwai waves da suke da suke za ka iya ce misali suke saving ɗinta kenan to use the computer terminology ko ko ta kai shekara dubu akwai na'ura da za a zuwa a kafa a daidai wurin a sake kwakwunta daga cikin iska a yi saving ɗinta akwai turuwan da suka ce idan ana so za su yi ma wada'i da manzan Allah ya hatatul wada'i za su yi mata wannan aikin ana so a biya su a ƙasar saudiya shekaru wajen sha biyar da suka wuce gwan saudiya ta nemi fatawan malamai malamai suka ce ba a bukata don akwai ta a rubuce in aka dawo da murya yanzu ta jawo wani fitinan duk abin da za su nemi akwai shi a rubuce so da haka wannan maganin da muke za a iya koda ba a yi rakodin ɗinsu ba akwai technology da zai iya rekodin ɗinsu ba live ɗin nan ba yanzu wata ke. so duk waɗannan abubuwa ne tabbatattu sannan aljanu karin manta suna da technology da ya fi na mutane tun zamanin annabi annabi sulemana suna da shi tun wancan lokacin sannan suna da ɗaƙat suna da wato abinda Allah ya ba su na ƙarfin sarrafuwa fiye da na mutane ba aljanu ba kaɗai jama'a dabbobi da yawa da halittu suna da bakat na yin abubuwa fere na mutane tururuwa da kake ganinta fasaha da ilimin da Allah ya ba tururuwa na tsara birane da tsara al'umma ta social structure ɗinta ya fi na ɗan adam tururuwa wannan haka zuma kuma duka waɗannan suna magana annabi suleiman ɗin nan ko ullimna mantiqat tayl Allah ya sanashe shi zancen tsuntsu yana jin zancen tsuntsu yana jin zancen tururuwa qalat namlatun ya ayyuhan namlu khulu masakinakum la yahtimannakum sulaymanu wa junuduhu hum la yashurun fatabassama bahikan min qawliha min qawliha zancen su yaje yayi murmushi so abubuwa da dama jama'a suna nan haka a cikin ilimi mukabara ce da neman girma da kuma shiga abin da ya fi ƙarfinka kullum nasiya da muke junan mu musamman ɗalibai ƙanana da sauransu kowa ya tsaya iya matsayin shi abin da ka san ka iya ka koyar Allah zai baka lada abin baka iya ba zo da sai ka koyar da shi ba laqad ahsana man intaha ila ma alima yanzu ko a karatun boko idan kai ka dan iya wani chemistry o level chemistry ka zo kana ma yan yara a ungoku na SS1 sai wani ya zo daga 300 level yana yana yana chemistry 300 level yace da Allah ga wani analytical ake ce mishi ko industrial me sunan shi ma mai zafin nan industrial chemistry ko ko wani abu can abstraction organic ko inorganic ko ma wane ne ya zo maka da shi ka baka taba gani irin shi ba sai ka ce dole sai ka koya mishi zai yi ka koya mai ba zai yi ba sai ka ce a ni wanda ya fi karfi na to amma a cikin gidan musulunci ne saboda an bashi a buɗe mutane suke wannan gangancin kowa sai je shiga abin da ya karfin shi har sai je bantaro wani bala'in da ya fi karfin al'umma ma gaba daya har sai da za a yi shi Allah ya tsare mu to haka ta gaishe irin wannan shedanin na annabi Isa shi za za a sanya a gaba da sura annabi Isa sai kirista waɗanda ke cewa annabi Isa Allah ne zai su bi shi Allah ka bare mu wa man kana ya uzairan shaitana uzairan hakanan masu bauta wa uzairu yahudi kenan ko su ma sai a matsala musu shaidani da ke wakiltar uzairu sai su bi shi wa buka muhammadun wa ummatu annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama da al'ummarsa sai su saura su kadai a filin kiyama Allah ka samu a cikin waɗannan saura fa ya tamathalur rabbu azza wa jalla al'ummar tauhidi sai Allah ubangiji sai fito gare su fayatiyahu sai Allah ya zakko gare su fayaqulu sai Allah ya ce da su malakum la tantaliquna kaman talakan nasu ya akai ku ba ku kama hanya bai da ko ya kama hanya fayaquluna sai al'umma manzo Allah su ce bainana wa bainahu alama mu tsakaninmu da ubangijinmu akwai wata alama fa idza ra'aynahu arafnahu in mun ga ubangijinmu za mu gane shi duk wanda suka wuce ubangijin ubangijinmu a cikin su ba fa ma hiya sai Allah da kanshi ya ce musu menene alama da za ku gane ubangijinku fa ya kullu sai su ce yawma an so da manzo Allah ya ba mu labari a cikin Qur'an da Allah ya sauka mushi cewa yawma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'una ranar da za a kware ƙauri ƙaurin Allah ne babu wata fasara sai wannan jama'a ana fasara ta asha'ira a ce wai kware ƙauri a ranar wai wahala da za a sha kamar da bashi yake cewa ya yi tsayin daka ko ya zage damtse ko makamanci haka ai ba dole sai ya in ya zage damtse din ba ko to duk wannan fasara ce ta asha'ira yau mai yukshafu an saqin ran da za a kware kwabrin wa yud'auna ila sujudi a ce duk mutane su zo su yi sujuda fala una kafirai ba za su iya ba wanda baya sujada a nan duniya rana alkiyama ba zai iya ba ko da yayi yayi sai gadan bayan shi ya tsaya kikam ya ki sauka Allah ya tsare mu fa inda zalika yukshifu an saƙi, a wannan lokacin sai Allah ya yaye musu ƙaurin nasa fayakhiruna ah, sai gaba ɗaya al'umman manzo Allah sallallahu alaihi sai ta faɗi ta su da Allah ka samu a ciki wa yabqa qaumun zuhuruhum kasiyasi su sai a samu kasiyasil bakari sai a samu wasu mutane ah, gadon bayan sai ya miƙe kaman ƙahonnin saniya dan kalle ka kawon saniya baya kwana yadda yake din na haka yake in ta zo shiga kofar nan sai dai a sayin da za ko ko a sare kofar ko a fasa shigar da ita amma ba da za a ce a bari a lankwasa ko ko a dan murda shi ba wai da za mai to haka za su tsaya kikan kamar kahonnin saniya yuriduna sujuda fala yastati'una suna son su sujuda ba za su iya ba Allah ka samu a cikin waɗannan mutanen thumma yaqulu sannan sai Allah ya ce da su irfa'u ru'usakum ku daga nan ga musulman da suke sujuda kenan fayutihim nurahum ala qadari a'mali a'mali sai Allah ya baiwa musulmai haske kowa yawan hasken shi gwargwadon yawan ayyukan shi ba wai yawan shekaru ko yawan kuri ko cika baki ko a'a yawan ayyuka ko kowa liyabluwakum ayyukum ahsanu amala daka jama'a mu dinga abinda wancan ya kira shi da suna iktinamul auqati fi tahsilil hasanati lokaci da kuke ganin shi jama'a babu abin da ke tsada shi a duniyar nan amma abin takaici a al'ummar mu har cewa muke bari mu zauna kai bari mu rage lokaci bari mu bata lokaci a nan wala na dan tsaya ne can dan dan rage lokaci sallar juma'a mutum bai tafi sai ya rage lokaci gurin ibada jama'a sallah ta yau da kullum ba za a zo ba sai an ja an fara kadika mutu sallah haka dai haka dai ana nan lokacin ana ɓata shi aikin banza sa'annan sai mu kula da ayyuka farko tukunna farillai domin a cikin hadisi kudusi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa bawa na ba zai kusance ni da komai ba kamar kusantar da zai yi mini da abinda na farlata mishi da tauhidi salloli na farilla azumin farilla zakka ta farilla aikin haji na farilla biyayyar iyaye ta farilla faɗan gaskiya komai na farillan shi tukuna shi za ka fara yi sannan in ka samu ka yi waɗannan farilloli sai kuma ka yi ka dinga ƙara da nafila a sallah sai ka ƙara da nafilfilin sallah sunan rawatibi ne ga sunan walaha ƙiyamun laili abin nan eh, sallar wuturi sallah kaza sai ka dinga wa da su duba jama'a da muke wasa da sunan rawatibi galibin muna takaituwa ne kawai akan sallar farilla kawai wani ma ya manta rabon da ya nafila inda ya yi farilla ana gama ya miki ya ci gaba da harkar shiken. wannan ganganci wannan dan ƙasa ce jama'a ya kamata duk mu gyara mu kan mu fara sannan azumi bayan kai na farilla sai kuma ka ci gaba da yin na nafilfil litinin alhamis kwanakin haske kwanaki uku a wata kenan ko wasu ranaku na musamman ashura rana ainihin arafa ga wanda bai aikin hajji ba ranar kaza ranar kaza duk gasu ka kula da yin waɗannan azumi in ka samu yana annabu dawuda fabi hawa wa ka yau ka yi gobe ka sha yau ka yi gobe ka sha haka sadaka haka ainihin wato kyauta haka taimakon nakasassu ka saba jama'a mu saba da idan an ce mu kawo fi sabilillahi mu saba da barwa jama'a ko mun karancin shi duk wanda ya rike ce don Allah ka bashi ka saba da bashi ka bayar da ikhlasin cewa Allah ya sa wannan shi zai cetena daga wuta musaba kafirai idan aka je lahira jama'a za su so su dawo duniya abinda suka ambata shine fa asaddaqa ko fa asaddaqa wa akum as salihin ya litana raddu haka ne aya eh fa asaddaqa wa kun min as-salih da jaa ajalu a kafin nan yawwa min qabli an ya'ti ahadukum al-mauta fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa me yasa bai ce fa usalli ko fa asumu ko fa ahujja bai tunanin in ya dawo ya sallah in ya dawo ya azumi in ya dawo yayi aikin hajji ko wani abu da ake ganin shi falala ba Ya ce fa as kawai ne sadaka malam Uthamin Muhammad ibn sali Allah ya gafarta mashi yake fassara wannan aya yake cewa wannan yana nuna falalar da ke cikin sadaka da kuma nauyinta a cikin ma'auni da kuma cewa inda zai zama chance ɗinka na aikata wani aiki kwaya ɗaya ne kawai a duniyar nan to ka fara da sadaka ce don har mutane da suka mutu da imani sai sun ninga fata ina za su dawo duniya su sadaka ba kafin ne amma ku duba jama'a yadda muka zama kamar jarirai din da aka riba sadaka ba a samu ko muna da kudi ba za mu bayar kowa sai dai ce to Allah zai samu dace Allah shi kyauta ya tashi rabi tasbihi rabi gulma ya fita abin shi jama'a musaba da wannan sannan musaba da mu'amalantar mutane da hali na kirki bayar da uzuri sakin fuska yi wa kowa sallama gaisawa da mutane yi musu jaje sun shiga cikin bala'i yi musu gaisuwa an musu rasuwa kau da datti a hanya kwana ba tare da kana jin haushi kowa a zuciyarka wannan abuwa ne masu sauki kwarai amma ga wanda Allah ya sauka mushi kar ka sake kwana kana jin haushi a duniyan nan dan babu wani abu da wani zai tare ma ko ka tare mushi Allah ya riga ya gama yin duk abin da yake so ya yi kuma an riga an busar da takaddun an kakkare alƙaluma babu wani abu da za a canza duk abin da kaga wani ya samu Allah ya nufa dama zai samu samun shi ba a cikin taskar da Allah ya niyyar baka bane in Allah ya tashi baka naka zai baka karka jawo shi wanda ya samu wani abu ko ya tare maka wani abu ko ya maka ko da ya maka abin da azahirance kamar ya tare mani kamar a ce ka je neman aure wani ne ya maka kutun gwida to karka dinga cewa wallahi har abada ba ruwa da shi wannan ba aqida musulmi bace wannan ba tanan Allah bane ba tanan irin mutanen Allah ba ka da komai ba komai ba ka zo neman wani mukami ya hana ya sa an kore ka a aiki an kore ka a gidan haya an kore ka a wuri kaza ya ma makarkashiya shi yasa a kwace kana fi da kake haya da shi duk wannan kadara a aikace haka ya maka wani bala'i ko to kar ka dauke shi da da wannan fitina ballantana kuma har ka hada da saura dan muna da wannan haukan yanzu idan wani dan sanda ya taɓa mun wulakanci sai in ce ai duka yan sanda shikenan na hada gaba da su ce duk yan sandan kasar nan matsiyata ne ba ka mutanen musu ne ba wani ba ya ce wallahi idan da sai mota sai ya kashe dan sanda duk inda ya ga dan sanda shi ya ga abokin gaba saboda da wani dan sanda ya taɓa mashi kaza wani ma'aikacin ma'aikata kaza ta mashi kaza to duk wanda ya ji daga garin da ma ma'aikata take sai ya tsine mai albarka nan haka wani abu ya faru saboda hauka irin na mutane lokacin da aka yi zaben 2011 wai mutane da mota lambar jiga. a wani gari a cikin nesa aka dinka kona musu bututu wai kawai dan suna da namba kebu jiga wai dan shugaban hukumar zaɓe wai dan jiga ne wani irin daƙiƙanci ne wani irin daƙiƙanci ne wannan jama'a wannan abin da mutane suke jama'a wallahi na ɗaukar doka a hannun su ta ɓarna, wallahi bai da mashiga kwata-kwata a musulunci komin laifin da ake zargin mutum ya yi sunan shi zargi to sai in an yanke a hukumance an tabbatar da laifin an yi idana an same shi guilty as charged ko to sannan ya zama yanzu ya zama mai laifi amma da abin zargi ne kawai kuma mai laifin kuma ila yau babu wanda ke da yancin ya zartar mishi da hukunci sai hukuma da za ce ga wani ya zina an kama shi ya zina an je an tabbatar da hukuncin zinan da shaidu da komai amma sai alkali ya yi saurora kawai ya sake shi misali to ba za mu ce mu yanzu muna kishin addinin Allah bai yiwuwa wannan ya yi zina an tabbata ya ci gaba da numfashi ba mu ce to bari mu alkafura mu yanka shi in muka yaka to mun taɓa kuma bala'in da ya na shi haka malamai suka ce dama amma ku duba ku da ba mu muna makan mu duk wani abin da muka ga dama na cin mutunci da cin zarafi da duka yanzu da za a kama ɓarawan eh, mai suna mashin ɗin da ake yin sata shi roba-roba ka gaida za a bi kai da za ka ce a ƙyale shi masu sai ka tutu duka wajen saboda duk ana jin haushin barayi roba-roba gaskiya ne ana jawo su amma wannan haushin bai halasta da an kama wani sai a mai kuma wannan hukuncin jungle justice bai halasta ba duk wanda aka taɓa sata mai mashin sai ya ce sai ya shigo shi ma ya sa hannu a wannan hukuncin to in ma ba da hakan ne ba shi nan fa abinda za a baka a lahira na sakamakon satar da aka maka ka karba na a dukan da gami in ma da haka ne? ya kamata mutane su fahimci wannan amma da za ka ce ah, a jama'a kyale shi a kai wa 'yan sanda wallahi ƙarya ne kai ma ala rawan zo ne 'yan sandan ba sa komai in ba su komai ba Allah ya tambaye su yi na ruwanka wala na amma kanu ya amalun jama'a mu zama da kan gado jama'a mu kiyayi jin ɗan adam da mutuncinsa da rayuwarsa da cin zarafinsa da muzanta masa Allah a cikin tsarinsa akwai wasu halaye da yake da su ya ba wa mutane dama su irin wannan halayen idan sun yi yana son su Allah yana tausayi yana son masu tausayi Allah yana da rufa asiri yana son masu rufa asiri Allah yana da haƙuri yana son masu haƙuri Allah yana tausaya ma bayinsa yana son bayi masu tausaya wa bayinsa inna Allah kamar da aka ce inna Allah jamilun yuhibbul jamal inna Allah karimun hibbul karima inna Allah kaza ya hibbul kaza Allah yana da halin kyauta yi ko kuma yana son masu kyauta to aka san haka kuma in ka kunta bayan Allah Allah zai kunta maka man waliya shay'an min amri ummati fa shaqqa alaihim shukran Allahumma alaihim adda ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda man satara musliman satarahu Allah wa man fadaha musliman fadahu Allah in kaga musulmi ya wani laifi kai da shi sai ka mai nasiha kar ka gaya wa kowa shine ma'anar tara musulma to kai ma sai Allah ya rufa maka naka asirin laifin da kake in ko je ka ci gaba da yayatawa wani da ya gani Allah Allah yake fara posting a Facebook ai ga wani yayi kaza kamun ka ankara an yi sharin su dubu da su daya to wannan tonan asirin da kai mishi kai kuma ranar kiyama Allah zai maka tonon asiri a gaban al'awwali na wal'akhiri ne duk abin da kake sai Allah ya sa bayyana za ka zama mu kiyaye waɗannan halayen da za ka yi su ne za su saka shiga cikin al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam addini na gari tauhidi na gari hali na gari ɗabi'a ta gari komai hadisan nan da muke karantawa jama'a kar ya zama tutiya ne kawai mu ahlus sunna tutiya ne kawai mu salafiya tutiya ne kawai mu yan izala mu dinga aiki da su akalla a samu kana aiki da duk hadisi goma kana aiki da bakwai a ciki ka samu a kenan ko amma kai zama a cikin hadisi goma da ka sani ana gwagwarmaya da kai akan aiki da guda daya jama'a ku kula da kyau haka mafi mutane suke ba an san karatun an karanta amma ba za a aiki ba ana mutum ga sai ce a ah, ai akwai hidafa saboda munafunci ce ya yi sabani da kaga wani yanzu yana aske gemun shi kama shugaba sai ce a akwai sabari akwai hilafa ƙarya yake munafiki shi ba dan sanda ba shi ba custom ba shi ba soja ba shi ba shi ba dan Castelia ba me na aske gemu Castelia ba ba sa aske gemu ko to liyakun ina misali ne kawai da haka jama'a mu dinga aiki da sunnonin nan su zama hujja gare mu ba hujja akan mu Allah ya sa mu dace dan mu samu shiga cikin irin wannan falala Allah ubangiji ya samu shiga war rabbu azza wa jalla Allah ubangiji yana gaba ga waɗannan halittu bayan shi al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa al haditha sai ya ambaci hadithin har karshen sa isnaduhu hasan huwa kama ƙala. malam albani ya ce wannan hadisi haka yake hasanun ne kamar yadda malam zahabi ya faɗa au a'ala ko ma ka ce ya wuce Hassan? wa qad zakarahu muktasaran min tariqi jam'in min al-mukharrijina anan malam zahabi ya ambace shi a takeice ne ta hanyar da dama daga cikin malaman da suka fitar da shi minhum daga cikinsu akwai abdullahi ibn ahmada malam abdullahi dan gidan malam ahmad malam ɗan malam kenan thumma akhrajahu bi atamma minhu hakaza bi tamamihi bi sanadihi al-muttasil ila ibn mas'ud sa'annan ya ƙara fitar da shi da isnadin shi haka cikakke zuwa ga Abdullahi Ɗan Mas'ud wa da Hubi ta tamamihi Abdullahi ibn Ahmad Abdullahi dan Ahmad ya ƙara fitar da shi a haka fi sunna wato bayan da ya kawo shi a takaice shi zahabi ya kawo shi a cike irin yadda Imam'u Abdullahi ɗan gidan Imam Ahmad ya fitar da shi a cikin shafi na ɗari da bakwai al muallif fi al arba'ina malan zahabi a cikin kitabul arba'ina nashi ya ce a cikin shafi na ainihin 186 fuska ta ɗaya wa huwa hadithun sahihun in ji malam zahabi malam ya ce rawa ba'adahu sufyanu thauri wa ghairuhu an salama ibn kuhairin an abi za'ara'i an ibn mas'udin wa fihi a cikin wannan riwaya fa yatamathalu Allahu lil khalqi sai Allah ya fito ga halittu thumma ya'tiyahum fi suratihi daga baya sai Allah ya zo musu a cikin asalin surarsa wa hadha harfu mahfuzun fi hadisi abi hurairata wa abi sa'id wannan jumla ta tabbata ma a riwaya abu huraira da abu sa'id wa kana abdul aziz ibn al-majishun yaqulu fi ma naqalahu ishaq ibn at anhu wa akwai wani malami shine malam abdul aziz dan majishun babban malami ne mutumin ƙasar madina amma karantarwarsa ta fi bayyana a ƙasar ainihin iraki ya rasu wannan ya mushi sallah sarkin musulmi na zamanin shine sarki mahadi shi ya mai sallah an an ba da labarin cewa sanda yake kasar madina bai kai ya malanta ba domin su imam malik suna nan a raye gaggan malamai suna raye yana da karatun yana da ilimin amma sun dame shi sun shanye hasken shi ba zai iya bayyana ba jama'a kasan idan akwai malamai manya na gaske a gari ba ka jin labarin wani lokacin da bakar gumi yake raye ba ka jin labarin wani malami wani dan tatsitsi jama'a amma yanzu babu irin sa bakar gumi babu irin su malam jafa Mahmud Adam babu irin su malam Albani namu Allah ya musu gaba daya shikenan ko ina kawai sai ka ci kawai kowa malam kowa malami ne yanzu jama'a saboda babu malaman kwarai yanzu sai dai yanci da karfi da masu ina da masu tada baki da kyar da wanda ba su iya karanta mala wasari ba da yan takife ga sunan iri daban-daban ta'arifu minhum wa tunkir ka ji abin da ya burge ka ka kuma ji abin da ya baka wushi to irin waɗannan ‘yan tara gutsa ɗin idan akwai malami ba sa fitowa idan idan rana ta fito ba a ganin tauraro to ibn al-majishun yayi karatu ba yana da ilimi amma ina akwai manyan malamai sai da ya tafi bar madina sai kuma wani gari shikenan sai kawai aka ya zama malami babban malami da haka da kanshi yana cewa mutanen iraki suka mai da ni malami kamar yanzu ne a jami'a irin ta abu farfesoshi sun yawa jama'a sai ka ga mutane a cikin su su farfesan ma wani ba san da shi ba amma wanda gama digiri da ya abu ya tafi wani gari sai zan babban malami a harkar da ake sai a ce babu wanda ya kashe a physics duk ƙasa ina ƙasa wani ƙauye can inda babu malamai sosai na physics ko amma a nan don kana da phd ma a physics a abu mai ne kai ba kowa kowa bane ko mun gano da ke zama a kasuwa misali irin kasuwa kwari a kano don kana da miliyan 200 sai ga wannan tausaya maka zai kara maka jari yes <laughs> amma an ga dawo so turu wannan zariya nan ko cikin zariya ka da miliyan hamsin ma sai ka dinga ɗan kai miliyan uku man ka da ita sai ka dinga ɗaga mutane kai ba haka bane wanda da miliyan 200 biyu ana ganin wanda ya shiga ya sami kare asiri ya kamata a ƙara mai jari <laughs> to haka abun yake ko ina ana hukunci ne bil muqarana to ibn majishun din nan babban malami ne ya da ɗa malami shine abdul malik dan abdul aziz dan majishun ɗalibin imamu malik ne shi kuma to wannan malamin shine aka ruwaito yana cewa inna ajalluwa ajallu wa a'zamu min an yura fi hadhihi sifa Allah ubangiji ya fi daraja ya fi karfin kai mutum ka ganshi a wannan halittar taka wannan halittar ta duniya ba ta iya ganin Allah ba shi sa Allah ya ga annabi Musa cewa innaka lan tarani fau fau kai Musa ba za ka iya gani na a yadda kake zuba idan kana jin za ka iya kuma kalli dutsen nan sai Allah ya bayyana ga dutsen ta jalla rabu hulil jabali da alahu dakkan da Allah ya bayyana ga dutse sai dutsen ya rugurguje zama gari annabi Musa sai da fadi wuta wajen wa Musa sa'iqa to dutse duba taurin dutse duba irin salaba concrete da dutse yake da shi amma ya kasa ganin Allah to ballanta na dan adam da haka a ranar alkiyama Allah zai juya mutane halittar su ne zuwa wata halitta daban za ta iya ɗaukan ganin Allah ne faƙala ya ahmaku da aka ce da shi to ya za a yi ba zai yiwu a ga Allah a wannan sifa ba sai ya ce wanda ya faɗa kai wawa inna Allah laysa ya an azamati ai Allah ba shi da canza ba shi wancan wawan gani yake to ya Allah sai dai ba zai yi a ga Allah ba sai dai Allah ya canza zuwa wata sura da za a iya ganin shi sai ya ce mushi kaiwa ba haka bane lakin aynaka ba idan dinan ka ne Allah zai canza maka hatta tarahu kai sha'a har ka iya ganin sa ni malam albani sai na ce akhrajahu anhuma ash-shaykhani fi sahihayhima fi ar-ru'ya fil akhirati at-tawil al-imam bukhari da muslim sun fitar da wannan hadisi a cikin A ainihin wato dogon hadisi da ke bayani akan ganin Allah wa kadhalika akhrajahu jam'un akhar minhu ibn khuzaimah fi tauhid haka wasu malaman da dama kamar ibn khuzaimah a cikin kitabut tauhid a shafi na 113 zuwa da 15 wal baihaqi fil asma da al-imam abubakar al-baihaqi a cikin al-asma wa sifat a lambar shafi na 291 zuwa da 2 zuwa da 6 amin hadisu abi hurairata عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي فقال sayyidina abu hurairah Allah ya kara masa yadda ce. annabi alaihi salam ya rike hannuna sai yace da ni ya aba hurairah inna Allah khalaqa as-samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayyamin thumma stawa 'ala al-'arsh ya kai abu hurairah ka sani da cewa Allah ubangiji subhanahu wa ta'ala ya halicci sama da ƙasa a cikin kwanaki shida sa'an nan ya daidaita akan al'arshi yawmas sabi a rana ta bakwai wa khalaqa turba yawmas sabti ya halicci ƙasa a ranar Asaba, wal jibala yawmal ahadi su kuma duwatsu a ranar lahadi was shajara yawmal ithnaini bishiyoyi kuma a ranar litinin was sharra yawmal thulasa'i duk wani sharri ko fitina ko wani bala'i na duniya to shi kuma ran talata aka halicce shi wan nura yawmal arba'a duk wani haske da wani annuri shi kuma ranar laraba wadda waba abubuwa masu rai yawmal khamisi ranar alhamis wa adamu yau juma'a aka halicci uban mutane adamu alaihi salam ranar juma'a fi akhir sa'atin minan nahari a ƙarshen wunin juma'a ba'da al'asr bayan sallar asar khalaqahu min adimil ardi Allah ya halicce shi daga ainihin ita kanta ƙasa ɗin cakuɗeɗeniyar ƙasa bi ahmariha da jar ƙasa wa aswadiha da baƙar ƙasa wa ɗayyibiha da ƙasa mai kyau wa khabifiha da mummunar ƙasa min ajli zalika ja'ala Allahu min adama at-tayyiba wal khabith shi sa a cikin zuriyar Adam akwai mutanen kirki akwai na banza wanda ka ganshi gashi nan ƙato shirgege mai ƙarfin tsiya to wannan an halice shi da daidai wajen marmara ne hala <laughs> wanda ka ganshi kuma gashi na haka talatala haka a jefota ba yi da kwari ko don ka bibiya shi kuma daidai ta ɓore gina mai laushi mun gano da ke zama to haka dai haka dai wanda gan da haske ƙasa mai haske wanda ka gan da duhu ƙasa mai duhu wannan shine asalin sirrin dna da genotype cewa mutane da halittu suna da alaka da asalin mawaɗinsu na farko asalin abin da aka kira su daga ciki to haka Allah ya kera mutane shi sa wani kuma akwai ƙasa wata mai wari ce wata mai datti ce wata mai guba ce da haka a cikin 'ya'yan adamu akwai kafirai akwai fasikai akwai zindikai akwai 'yan iska akwai munafukai duk akwai su ko kuma ƙasa mai kyau ƙasa mai albarka ƙasa mai ainihin tsirar da tsiro ƙasa mai tara ruwa mun karanta hadisi a baya ko da haka a ciki akwai ustazai akwai malamai akwai waliyai akwai annabawa akwai mutanen kirki haka akwai ƙasa mai albarka da aka akwai masu kuɗi akwai masu wadata akwai masu halin kirki akwai ƙasa mara albarka da aka akwai marowata akwai masu mako haka dai haka dai haka dai shi sa Allah cikin hikimarsa da ya tsara gidan da ya halicci Adamu aljanna gida ne da ba iya accommodate din alkhabif mummuna sai Allah ya tsara hikima cewa da Adamu da jama'a shi gaba ɗaya a fito qulna habitu minha jami'an a zo nan duniya don a yi screening a tantance su waye suka halasta su koma gidan nan da wani su halasta ba shi ne manufar zuwa duniya nan na bi tsumin ha jami'an fa in ma ya tiyan na kummin ni hudan fa man tabi a hudaya fala khawfun alaihim wala ya yahzanun kan su komai za su koma gidansu na asali ibn luqayyim ya fitar da wannan fa'idin a cikin littafin ainihin a miftahu hudarin sa'ada da gaske littafin shi Allah ya gafarta mishi a taƙaice jama'a wannan hadisin sai malam ya ce akhrajahu nasai fi tafsir sajada, al-imam an-nasa'i ya fitar da wannan hadisi a cikin tafsirin suratul sajada a cikin al-kubra kenan da kuma ɗayan littafin shine mujtaba ko kuma sunanin nasa'i wannan gama gari da kowa ya sani wal akhdam ibnu ijlana wathaqahu ibnu ma'in kaga wanda ke cikin isnadin mai suna al akhdam ibnu ijlana malam dan ma'inu ya ce mutumin kirki ne wa kala abu hatimin yuktabu hadithu abu hatimin razi ya ce za a rubuta hadisan wannan mutumi walayyanahul azdi malam azdi ya layyana shi ya ce bayi da inganci wa hadisuhu fi sunan arbaa hadisan wannan al suna nan a cikin kutubul arba'a su ne abu dawuda tirmidhi nasa'i da ibnu majah qultu ni malam albani sai na ce talyinul azdi iyahu la ta'khira la ina ganin bari mu saurara anan ko da lokacin ya riga ya kore kuma gashi bayanin ya dauko shi dogon bayani kar mu ainihin mushi gaggawa ko mu gintse shi bari mu bayanin Allah kai mu karatu na gaba sai mu tashi anan da yake cewa qultu din allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh